Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa bayan kama ɓaleru babban ɗan ta'addan nan na Najeriya yaron Bello Tirji, wanda babu shakka abin ya yi wa kowa farin ciki duba da abin da ya faru na kama shin. Masu saurare ku gyara zama domin jin wani sharhi da wannan ɗan ƙasar Nijar ɗin ya fito yi inda yake nuni da cewa abubuwan da yake faruwa na rashin tsaro a Najeriya to sakacin ƙasar Najeriya ne wato sakacin gwamnatin Najeriya ne wajen abubuwan da suke faruwa domin da sun tashi kai tsaye da sun yi maganin abin da ke faruwa wannan sakacin ne ya sanya 'yan ta'addan ƙasan irin su Bello Turji da su Baleru suke cin karansu babu babbaka inda yake nuni da cewa da ke dai ƙasar Nijar ƙasa ce sojojinta ta masu kishi ne wajen kawo tsaro wato gashi ar an kama waɗannan manyan 'yan ta'adda da a najeriya aka daɗe ana neman su amma lokaci ɗaya gashi an kama su a ƙasar nijar shin me ya furta akan wannan al'amari ga dai ku ji abin da yake faɗa akan wannan lamari na rashin tsaron ƙasar najeriya tare da bayyana irin yadda nijar take da samun tsaro a yanzu. Bello Turji cikin daji ɗauke da bindiga kana kashe bayon Allah saboda jahilci wai har kana tunanin akwai ranar da zaka iya kawo kamera wai gama mutane wayo ka wautar da mutane wai a sake shi wai ga wanda a ɓalar nan ga kara gwadi na rasar Allah bin liturji ya rama mutanen Najeriya wallahi wallahi kwarai na bin liturji ya rama mutanen Najeriya kwarai saboda ka wallahi 'yan Najeriya ku ta hitsa duk wannan iskanci da ake yi wallahi tare shugabannin ku ne ake yi shi ce mutum guda wai ya buwaye Najeriya gaba ɗaya kai daga kanka kasan karya ne yau in aka yi niyya a kamo shi wallahi inda gaske an kai niyya duk inda suke cikin dajin na Najeriya wallahi sai an kamo su an hukunta su yau in an kai niyya Najeriya tsakani da Allah lillahi billahi aka ce za a kamo Bello Turji wallahi niyya rantsuwa da Allah ba za a sati ba rana wato ba kan mishi ba Najeriya amma saboda mutane azzalumai ne maciya amana talakawa da maciya amana addinin musulunci sun zo na bisa wa'annan kujeru domin su sun zo ne bisa wa'annan kujeru domin biyan buƙatar rayuwarsu sun zo ne bisa wa'annan kujeru domin biyan bukatar owayen gidansu turawan mulkin mallaka saboda haka an ƙi sakin su bello turshi Rike na ka baleru mu kuma wanda ya ƙarya ce baleru na za a hukunta shi yadda shari'a ta tanada bello turji ya fito ya kayyatar da cewa ya rashi balero wanda hukumomin nijar suka kama sati da ya wuce eh, ya musanta cewa ba balerin ba ne aka kama to abin zai iya wa hakanan kuma zai iya ba hakanan ba amma bari mu yi bincike tare da ku mu gani menene fahimtar mu menene kuma abin da za mu gane daga ciki hukumomin nijar sun tabbatar da cewa sun kama 'yan kidnapping guda 65 ne ko da shida daga cikinsu sun ce akwai babban na hannun daman bello turshi shine baleru wanda hukumomin ba ojo bane suka saki a ne da hotunoni kuma sati guda ɗaya kofi sati da wasu kwanaki na yawo a social media ba mu ga wasu da suka karyatar da shi ba ba mu ga bello turji ya yi magana ba ba mu ga wani ya fito ya ce ba haka nan bane ba kuma ina ganin cewa sojojin da suka yi wannan aikin suka kama su da suka yi bincike suka tabbatar da cewa wannan shine baleru ah, ga kai ga fata ba tambayar me aka yanka ai ai sojoji ba su zo da niyyar karya ba inda karya ce suka zo da niyyar ta akan wannan labari ne na karya da ina da tabbacin ba za su nuna hoton ba sai dai kawai su ce sun kama balere amma suka nuna hoton a sanin balerin da suka sani da bincike tabbatar yadda abubuwa suka zo kuma suka nuna baleru amma abinda ba ku gane ba daga cikin bidiyon da bello turji yake yi e, wanda yake nuna yaro ne akan balerun da hoton shi yake yawo akan social media zan saka muku hoton balerin din da hoton wanda aka kama din sannan ku kalli bidiyo wanda suke yake cewa shine baleru. yana da yarinta sosai a kan wanda shine asalin hoton balerin duk da ba sanin shi muka yi ta hoto ne muka muke tabbatar da sanin shi sannan idan kun kula cikin bidiyon eh, bidiyon tsara shi aka yi akwai ka duba akwai kamar kyamarori a gefe na yin screenshot daidai wurin da kyamarorin suka bayyana wanda yake da kyamarorin shi baya da shiririn na yan kidnapping kayan shi yake sake da jakata Eh, ta kyamara da kyamara sandar kyamara wannan yana rike da taba a hannun shi to na screenshot screenshot ina da zaka duba sai kuma sai ka bibe bidiyon ka dubi wannan mutanen anan ne zaka gane abin da nake gai kaga bidiyon kamar an tsara shi ne saboda wannan rahoton da gwamnatin Nijar ta hutar ya taba darajar sojojin Najeriya sosai maganar gaskiya saboda malamai da mutane talaka sun yi alawar dai. da irin kokarin da su sojojin najeriya suka ta yi kamar irin sun ga sakacin su akan sun kasa kama shi ga sojojin niger su zo sun kama shi wannan abin ya taba darajar sojojin najeriya sosai da gwamnatin najeriya gaba ɗayanta to kuma kowa zai iya kare mutuncin shi kowa zai iya kare matar shi amma dai in kuka kalla ku za ku yanke hukuncin menene abin yake nufi sai dai abin guda nake ba ku tabbacin ba balerin da niger ta kama ba a kashe shi ba sannan ba a sake shi ba kuma yana ba ku tabbacin in ta kama insha Allah gwamnatin Nijar za su sashe magana da kanshi ya tabbatar ma duniya shi waye shi in bai faɗa ba don Allah zai faɗa don duka ai ba sakin shi akai ba kuma ba mutu ai ba kuma ba matacci ne yake magariya ko zai faɗa da kanshi shi balerin ne wanda ake biɗa kuko balerin ne na wani can suna ne kawai shi gare shi baleri kar manta cewa kamar sojojin Nijar su kama shi gwamnatin Najeriya ta fitar da shi cikin mutanen da suke nema akwai hoton shi inda aka rubuta da hoton da aka samu wancan mutanen da ake nema akwai hoton shi daga ciki a ce in hukumomin Nijar ba sa da tantancewa ba sa da wani saniya masaniya kan shi hmm? sannan kuma muna da tabbacin cewa zai yi magana amma wata manufa ce in ma wani shiri ne to kudin jira kaɗan gwamnatin nijar ta maida amma yan magana suka ce ga kai ga fata ba a can mi aka yanka zan samu ku komai da komai sai ku ba amma screenshot din nan ku duba da kyau ku ga masu kyamarorin da suka zo suna ɗaukar bidiyon su balle tarji kuma an tsara bidiyon da kyau ba irin yadda suka saba ɗaukar bidiyo a wuka a shi sai suka yi din da suka fara tadanci ba su taɓa yin bidiyo a na tsakamin wannan. da masu rare kamar yadda kuka saurara wannan batutuwan kenan daga bakin wannan ɗan ƙasar Nijar ɗin wanda ya fito yake bayyana irin yanayin da wato rashin tsaron Najeriya ke ciki da irin yadda 'yan ta'addar ƙasar Najeriya ke cin karansu babu babbaka inda yake kallon cewa suka cin gwamnatin ƙasar Najeriya ne wanda hakan yake faruwa inda babu shakka dai waɗannan al'amura na ayyukan ta'addanci da ke faruwa ƙasar Najeriya abu ne wanda ya daɗe yana ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya duba da irin ko da yaushe ana batun cewa ana yin wato ayyukan na ta'addanci ana ƙoƙarin magance su amma abin shiru kake ji malam ya ci shirwa wanda kowa dai ya sani akan ce an fitar da makudan kudade domin wato samarwa wato sojojin ƙasa ko mu ce jami'an ƙasa wato kayan aiki amma duk da kayan aikin nan sai ka rasa ya ake yi 'yan ta'addan nan suke cin karansu babu babbaka. Ƙasar Nijar dai ita ma ta himmatu wajen magance tsaro a ƙasarta, wanda hakan ne ma ya ba ta nasarar kama ɓaleri babban ɗan ta'addan nan, kwamandan Bello Turji babban ɗan ta'addan nan na ƙasar wato ɗan bindiga. Wanda babu shakka dai wannan al'amari abu ne wanda yake ciwo mutane tuwa ƙwarya. Bayan kama shin a ƙasar jamhuriyar Nijar dai wato aka fara sukar ƙasar Najeriya tsaranta da cewar an kasa kama wato irin su ɓalera a ƙasar sai a Nijar aka kama su. To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da su kenan akan wani al'amari. Shin me za ku ce a dangane da yadda wasu daga cikin 'yan Nijar suka fara sukar gwamnatin ƙasar Najeriya kan irin ta'addancin da ke faruwa an kasa kama waɗancan 'yan ta'adda? Amma a Nijar an fara kama irin su? Shin me za ku ce akan haka? Muna so mu ji shahin ra'ayinku mun gode. mai saurari ka ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa